Wata sanarwa da ke ɗauke da sa hannun sakataren gwamnatin tarayya Mr. Bidi Lawal ta ce shugaban ƙasar jamhuriyar tarayyar Najeriya Muhammadu Buhari ya amince da sauke waɗannan shugabannin hukumomin gwamnatin. Darakta janar na gidan talabijin na ƙasa wato NTA, Darakta janar na rediyo Najeriya FRCN, Darakta janar na muryar Najeriya VON, sauran su ne Darakta janar na kamfanin dillancin labarai na ƙasa wato NAN, darakta janar na hukumar da ke kula da kafafun watsa labarai wato NBC da kuma darakta janar na hukumar wadda kan jama'a ta ƙasa wato NOWA da dukkaninsu ke karkashin ma'aikatar watsa labaran Najeriya. Dada bayan wannan, sanarwar ta sakataren gwamnatin tarayya ta kuma sanar da sallamar ƙarin wasu shugabannin hukumomin gwamnati guda ashirin. sanarwar kazalika ta buƙaci shugabannin hukumar gwamnatin da aka sallama da su mika ragamar hukumin nasu ga manyan jami'ai mafi girma kafin na daɗa sabbin shugabanni nan gaba na tambayi kakakin fadar shugaban ƙasa malam garba shehu ko me yasa aka sallami waɗannan manyan jami'ai a halin yanzu mutanen nan eh, da aka sallama guda ashirin da shida kan san a gwamnati tana da irin wannan ma'aikatu da kamfanoni wajen guda ɗari biyar gaba ɗayansu sai da aka auna su aka ɗora su a akan sikeli aka gwada su don a tabbatar da abubuwa da dama waɗanda suka haɗa da shin suna da niyyar su canja tunda waccan gwamnati ta ajiye yi aiki tare da sabuwar gwamnati kuma suna da cancanta ko kuma kamala da rike amana na jama'a kamar yadda gwamnatin shi Muhammadu Buhari take so a yi mutum gari a cikin su din wayannan din an samu sun gaza. Shi za ake sa ran za a samu naɗin sabbin shugabanni a waɗannan hukumomin. A to yau aka yi wannan abuwa dan sarara tukuna a Allah da wasu su ana ana kuma dai ba za a samu matsala ba dai wajen aiki. Mr. Mike Omeri shine shugaban hukumar wadakan jama'a ta Najeriya wato NOWA. ɗaya daga cikin waɗanda aka sallama. Mun gode Allah da muka samu wannan dama mun kai wayannan. Banda hakan na mutum bai cika goma akwai wanda muka yi na ba daidai ba ko mun kasa ko kuma mun kuskure ko mun yi eh, misali da ita wayannan mu yan adam ne ba Allah ba. Duk wanda za su zo daga baya kila sun shi mu yayi za su yi shi mai kyau in kuma haka ne muna musu fatan alheri. To ko da me kake so a tuna ka bayan ka shafe shekaru kana jan ragamar wannan hukuma? a kan cewar dai mun tabbatar cewa ita hukumar ɗin an sa ta sakiya cikin maganar harkar gwamnati na biyu kuma wannan kamfe da muka fito da ita na do the right thing. Mr. Mike Omeri, shugaban hukumar wada kan jama'a ta ƙasa da aka salama a yau ɗin nan. Hassan Maina na muryar Amurka daga Abuja, Nigeria.